maki da kun ku zo kuma idan kun koma gida yau za ku ga abin da ake ta yada a social media wasu daga cikin kafafen yada labarai akwai masu yada shirin akwai masu yada alheri akwai ƙaryata, akwai masu niyyar kata sunan mutane akwai masu tada kora da kokarin raba kan al'umma kuma wannan ku suna kokari wajen isar da gaskiya da kudin alheri a sauki malami a yada a zaga abinda social media suka kware shine rinka samun personalities mutane masu mutunci ana yada sharri a kansu ana cin mutuncinsu kwanan nan a samu wani hoto na ƙarya a wani bidiyo ana wani biki ana rawa aka samu wasu marasa tsoron Allah suka ce wai malam Aminu Daurawa ne yake rawa da matarsa a wani biki dole aka sa malam ya fito gidan rediyo ya ta bayani cewa wallahi ba shi bane kuma abin bakin ciki shine ba abin da yake damun mu wai kai kana matsayin mutumin kirki salihi idan ka ga an yada shi ne kuma kai ma wai ce zama wai tare da kai ake yada wannan sukarin kai a abin da aka faɗi shari kan malaminka gara ma gaskiya ne ya kamata ki kodin ɗinsa ya kamata ki bilikin ɗinsa to misalai da yawa na cin mutuncin malamai da aka sunansu to yana nan kuma ba yaɗa labarai da social media suna da kuma makiya wanda ba sa su malamai sun shahara da karantarwa da da'awa da muhafara suna kusan gaskiya ko da daɗi ko ba daɗi amma ana bibiyar su ana so a ga wani abu na tuntube da suka yi a yada ne faru shi ne a cikin su a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa da matarsa sun ci malaman addini duk najeriya ga masu da kuma da arewa na kowace ƙungiya ahalus suna da wanda ba ahalus suna ba da kaza da kaza da sauran da wasu jami'ai na gwamnati a yau din na abuja da zida a ƙarƙashin jagorancin ita matar shugaban ƙasa a kan wannan matsaloli da suke dame mu a nan arewa musamman kano sace mana 'ya'ya da aka yi da ake ta yi abin ya ƙici ya ƙici mewa da mai ta tsaye da gaske ta bibici malamai ta sa da aka ce musu waya kuma ana jin duk wannan karatu da muke su ana kai musu duk shugaban kasa duk ana kai mai yana ne idan mun yi tara sai su ji in mun musu addu'a su ji in mun musu addu'a su ji su ji aka sa na san cewa malamai su ne suke ta magana cikin Najeriya wannan larurar mutane mu aka tace mu yaya ba wanda ya ci magana in ba malamai ba yan siyasa sun yi haka sun yi shiru in sun zo neman ƙuri'ar ku za su ce suna son ku an je an haɗu malamai kala-kala daga jihohi da wurare da dama a cikin taron akwai ne akwai shek abdulwahab imam ali sunna akwai shek bin usman akwai ɗan kwa wani abokan mutum daga yola sai ma ɗan uwa malin ma abokan akwai kuma barista ishaq akwai mutane da yawa a bangaren rikar kadiriya akwai shek bazula halifan wakilin halifa na gidan kadiriya ya ji wakilci gidan kadiriya akwai ɗan gidan shek tahir bauchi daga bauchi akwai shehi shehi daga gidan kano shi ma da ya wakilci bangaren tijjaniya akwai wasu personalities zai da sunansu da baki ba a lagos akwai imam dinsu ya zo nasarawa wane ne ya zo mutanen kirbi limamai da malamai sun zo su. wurare da yawa za mu shiga tun da wuri ne babban wuri ba a bari a shiga gaba da kwace wayoyinmu sai jami'an tsaron da suke ciki an yi taro lami lafiya abin da aka yi an ce ne za a yi magana a kan larurar su damu mu da cikin yara da corruption corruption malamai da yawa sun yi kalmar abin da ya shafi zalunci da abin da ya shafi kaya da abin da ya shafi zaman banza da musulmi kuma ana magana ne akan musulmin arewa ko musulmi ga baki a Najeriya wannan ciwuka da suke damun mu an kakashe ma Boko Haram an kakashe ma a kidnapping ana cikin mu kuma yanzu an dawo ana tsince mana yaya ana sace mana yaya a yau ɗin nan sai aka kama wata yamura, ta saci yarinya ta saci yarinya yar wata shida jikai a airport a yau din nan sai da aka kama wasu inyamurai sun kama 'ya'yan musulmi guda shida da tafi da su lagos sun fi me sun san ana ta magana ba za a yi komai ba kuma suna da wakilai da suke taimakon su yanzu wani daga cikin sarakunan mu a nan bayanin da yake kira a social media shine ya fito ya yi bayani a halin da muke ciki ciwon da muke ciki fitowa ya yi bayani ya ce iyayen da aka sace musu ‘ya'yansu kamata ya yi masu gwamnati ta tattaure su su a kurkuku Ana mai martaba sarkin bici shi kuma Allah ya masa albarka. Sarkin bici. Allah ya masa. ya ce shi kuma yana kira ga hukuma lalle su an dawo masa da 'ya'yansa da jikokinsa 'yan kano da aka tashi a sai wallahi abin mamaki shi kuma wancan cewa yake yi a kama in yana da yadda zai sai ya kame su gaba ɗaya daure iyayen kaga ku saurara za mu zo mai bayanai kar ku samu wannan ku ajiye wannan wani abu ne mai zama za mu yi listoci da bayanai da yan jiki da kuma mu faɗi matsayin mu kuma duk wanda ya ba daidai mun yi bayanin ba daidai ya ba duk wanda yake son girma ya kare girman su da sa ya mutunta kansa ya mutsalle baki shi ga abinda al'umma ke samun su kuma ga inda suke tafiya ta kuma wani mutum guda ɗaya yake masu ne kawai shi Allah ya sani muna biyayya muna bi muna kuma alheri muna addu'a amma wallahi ba za mu bari a zo mana kisan mun a cuce mu a dake mu a hana mu kuma wani zulbu da kake a irin wannan yanayi yana gaya mana bakar magana an ɗirbe 'ya'yanmu mu mai da su Allah wai an bar yara suna almajiranci ko in an bar yara ne suna almajiranci in Allah bi yaran da aka ba almajirai ne wallahi ba almajirai bane wani a kofar gidansu ta kama shi in an bar yara suna almajiranci ne to shi kenan yarinyar da aka sace ta kuma yau ko jiya aka sace ta mai wata shida ita ma almajira ce kun magana ce wannan wannan ba shi nake zan yi magana ba malin shahid shi ne mun je kusa da samu a cikin rajin cewa matsayin mu mutu muke karantawa a Kano muna neman gwamnati ke mana adalci a kan wannan abin. kuma ni na yi kalma ni na yi wa'azi ni na yi bayani a kan ƙwaya da wannan harkar yara yana nan da suti na da bidiyo na wanda su jikin cikin a makamancin wannan sun ta abin daidai gwargwado mun yi faɗi gaskiya iya abin da mu ƙasa tura kun kasa da baki daya da yadda da amincewar shugaban kasa ake mu zuwa kuma abin da ya kamata kuma ba da shawara kuma mun yi bayani bayan mun yi wannan maganar bayan mun yi wannan maganar mun gama shi wasu sun fito mun fito kan hotunan mu sun fito fito shigin a fito wato na a fito wannan duk da haka a inda shaƙa kahir goci aka fito wajen wani wani aka da kyau sai aka ce yau ga malaman alu suna nan sun haɗa azila sun je sun yi taron maulidi yanzu da zan zo karatu waya ake ce mu malam yau kuma maulidi kuma je malam yau kuma kaza yau kuma kaza kuma duba abin mamaki lokacin da za a shiga lokacin da za a shiga an hana kowa shi da wayarsa amma sai da aka bari mun fito muna tafiya shi ban sani ba wani yake gaya mu a sai an bi mu ana ta ɗaukan hoton ana ɗaukan hoton muna gaisu ana ɗaukan hoton sai da aka hana ta a ce an gwamnati ta kira mu an yi maulidi saboda a fata mana suna yanzu na san da ake yaɗa abu ne shi an yi wannan ɗan kirki don ya shiga wato Allah ya sani ga abin da ke mu mun je ne mu nemar wa kanmu yanci mu nemar wa al'umma musulmi yanci karkar kwaya da aka samu a musamman a kano harkar kwaya da aka nema a lalata matasanmu harkar sace mana 'ya'ya karkar corruption karkar ta'addanci waɗannan abubuwan su muka je muka bayani shi abdulwahab a suka huta shi ya fara yin magana a gurin ya yi magana a kan lalacewar tsaro security ya ba gwamnati shawara shakku bin usman ya yi magana a kan takawa jin tsoron a kan mulki da shugabanci kuma sarakun ƙasa suna nan a gabansu suna kallonsa da sauran malamai ni ma na yi bayani a kan abin da ya shafi wato harkar shaye-shaye da harkar kwaya duk wannan bayanan da muka yi na alheri ba ɗauka aka yaɗa ba kai kuma aka wani abu da aka mana suna aka bada Allahu shahid kowa ya riga san matsayin mu da san mu da san matsayar mu su kansu yan uwa da muka je da su shi gonnai da waye sun san mu mun san tasu mun zauna tare mun yi wasa da dariya da komai da komai amma in ba babu kowa ya rike nasa kuma na fahimta kuma wani wanda ya isa ya hana mu mu haɗa kanmu akan abin da za mu tafi don mun zo bayani kowa ya yi bayanin abin da ya fahimta da ana fahimta mun ci abinci tare mun ci kyauna mun yi wasa da dariya mun ci kyauna a kan larura alhamdulillah to babu kuma wanda zai ce ci dan ya gan mu a tare zai ina mana suna ko ya ci kaza ko su ma dan cin za a ji ana zargin su yanzu su ma dan za a ji a ce ai sun yi sauki sun yi sauki yanzu ga su an zasu malam wani an zasu malam wani sauran su wai wani sauran ya kamata mutane zama suna da fikihu yanzu matsalar sace yara ta kala ne ya shafi ɗan ɗarika ne ya shafi wane ne ba dole mu haɗa ɗan da ɗan ɗan ba akwai inda muke haɗuwa akwai inda muke rabuwa wannan shine hakikanin abin da faru yau ɗin nan ya faru yau ɗin nan wannan rigar da ka gani da ita na je na yi wa'azin ko da ɗumi na na taho sai ji kamar je ba daga can na taho duk ko yan yalan mu mun ba har an yaka ta dubai da ku gani kuna ta sun tafi maulidi sun tafi maulidi Allah ya sa wannan bikin samun lada ne gare mu Allah ya sa dalilin samun dauka ne gare mu kuma an yi wa kasa addu'a Allah ba da lafiya da zaman lafiya cewa ga bani Allah ƙara musu tsoron Allah da tausayi zaliman cikin su Allah shiryar da su wallahi tallahi mun ga musu wannan